أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته rahmar za ta sadu wannan lokaci mai albarka a yau lahadi 19 ga watan sha'aban shekara ta 1436 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya na cikin littafin muna ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukin sarki ya masa rahama muna akan darasi na 125 akan abubuwan da yake haramu a yi su a kan kabari A yi bayani akan na farko shine ya baya halatta haramun ne a yanka a gabari da kuma ba a so a daga gabarin fiye da yadda al'ada aka saba sani a al'ada ko kuma a ƙara wata ƙasa fiye da wanda aka fitar daga wannan gabarin ba a so a yi ma gabari filasta ko siminti ko wani abu ba a so a yi rubutu akan gabari ba a gini akan kabari ba a zama a kan kabari waɗannan dalilan su ne mun karanta dalilin farko hadisin jabir da yake faɗi naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa alqabar an yuqada alaihi wa an yubna alaihi aw yuzada alaihi aw yuktaba alaihi <clears throat> jabir daga hadisin muslim yake fari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi makabari siminti a nane shi da suminti ko a zauna a kai ko a yi gini a kai ko kuma a ƙara kabarin a fiye da yadda yake yadda aka saba sanin kabari ko kuma a yi rubutu a kai mun karanta wannan hadisin a satin da ya gabata hadisi wanda imam muslim da abu dauda da nasa'i da tirmizi da hakim da baihaqi da imam ahmad su wannan hadisi sai yake faɗi a nan mai littafi yake faɗi imamu zahabi hakim ya ce hadisi ingantacce ne hawa wa wafaka zahabi wa allaha munziri imam munziri ya illanta wannan hadisi wa ghairuhu bil inqita cewa hadisi ne munqati wato akwai yankewa baina sulaiman bin musa wa jabir tsakanin malami tabi'i da ake kira Sulaiman bin Musa wanda ya rawaito hadisi daga Jabir da kuma shi Jabir dan Abdullah lakin hadha bin nazar al-Arid Abi Dawud da ghairi sai dai mai littafi ke fadi anan ta hanyar da Abi Dawud da wani sa suka rawaito hadisin aka samu wannan yankewa wa illa in ba ga fakat akhrajaha al-Hakim min tariq Ibn Jurayj an Abi Zubair an Jabir wato hakim ya rawaito hadisi daga ibn jurayjin daga abi zubair daga jabir to kaga a wannan hanyar hadisi in gaddace ne wa hadha sanadun ala shar'i muslim wa sarraha ibn jurayj indahu ani musliman fi riwayati bi sama'ihi min abi zubair wa hadha min jabir wato anan shi ibn jurayj malaman hadisi suna tuhumansa da tadlisi to amma a wannan riwaya ta مسلم ياي تصريح بالتحديث بمعنى شي حدثنا أبي الزبير قال حدثنا جابر شيما أبي الزبير شيما مدلسني ابن جريج مدلسني to amma a wannan hanyar dukkan su su yi tasirihi ba su ce an abi zubair an jabir ba sun yi amfani da kalma na tahadith shine sarraha a nan inda muslim min abi zubair wa hadha min jabir fa zala bidhalika shubhatu taqlisihima anan ne sai wannan na cewa ibn jurai da abi zubair sai wannan shubuha na cewa su yi tadlisi ya guce a nan wa min hadha alwajhi ja'at riwayat ula inda man dhakarna fa qala an-nawawi wa isnaduha sahihun kuma istadalla biha ala annahu yustahabbu imam an-nawawi yayi kafa hujja da wannan hadisi yake fadi an so Allah yuzada al-qabru ala at-turab alladhi ukhrija minhu ba a so a ƙara fiye da ƙasan da aka fitar daga wannan kabari وقال قال الشافعي سينقلت مغنى إمام الشافعي فإن زاد فلا بأس إذا يقار يقار أسكا واتوشي قبري يقار أكن أبن داك سابا كوكما كقار وتكسا يجي إمام الشافعي مغنى إمام النووي أنا فلا بأس قال أصحابنا معناه أنه ليس بمكروه با مكروه بني قميدا متعلي إمام الشافعي قلت إن جمال الناصر الدين الباني وهذا خلاف ظاهر النهي وأن سابان ظاهر هني فإن الأصل فيه التحريم ومن ظاهر هني يكن زو أكن هرمشي shine ma'anan zahirun nahi duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce naha rasulullahi sallallahu alaihi an kaza to zahirin wannan hanin haramun ne aikata shi a matsayinsa na haramu. to idan an aka ce annabi naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza kace makaruhi kazo naha annabi sallallahu alaihi wasallam an kaza kace ruhi to ina haramun kenan to kuma da wani nahayi zaka bambance tsakanin haramun da makaruhi to sai malamai suka ce ka'ida idan annabi ya yi hani a kan abu ko Allah ya yi hani a kan abu to wannan abu a matsayinsa na haramu sai in akwai wani dalili da ya nuna wannan hani ba haramun ake nufi ba kuma dalilin bai wucewa daga wannan hani sai an bayyana cewa wannan fa hanin ba ta haramun ne. in Allah ya yi umarni wajibi in annabi sallallahu ya ya zama wajibi sai dalili ya zo ya nuna maka wannan umarni na annabi sallallahu alaihi sunna ne ba wajibi ba wannan umurni na Allah sunna ce ba wajibi ba kamar yadda Allah yake faɗi ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu don za ku yi basi ku rubuta wannan yanzu umurnin nan wajibi ne ko sunna ko mustahabbi eh wajibi ne muna rubuta kullum yanzu kenan mutum bai rubuta ba ya laifi in har wajibi ne kamar mutum ya bar sallah haka ne haka yake ba haka yake ba in ka karanta aya ka bi ta gabi ta can ƙarshe sai Allah ya faɗa cewa idan har wa in amina ba'adukum ba'adan falyu'addi alladhi tumina amanatahu in ɗayan ku ya amince ma ɗaya to ba sai an rubuta ba sai nuna wannan umurni yanzu ba wajibi bane amma in ba wannan dalili ba to wannan umurnin da Allah ya faɗa wajibi ne ko kuma a wani wuri sai Allah ya saki cewa idan har to akwai ba ba yi rubutu ba to a samu rihanun maqbuda abinda wani zai aje a matsayin wannan bashin ga handset dina ba ni dubu daya don Allah in na kawo maka dubu daya ka bani handset dina kenan wancan rubutu yanzu ya tashi daga matsayin sana wajibi ya koma ila mustahabbi kenan an gane abun to duka haka hani yake zuwa ko umurni daga Allah daga nan shi yasa anan ce hani yana tsayawa a asalinsa sai in an samu dalili da zai canza shi to wannan hanin da annabi ya yana na asalinsa na haramu فالحق ما قاله ابن هزم في المحلى gaskiya shine abinda ibnu hazam yake fadi wala yahillu an yubna alqabar baya halatta a gina kabari wala an yujassas ko a shafe shi da suminti wala an yuzada ala turabihi shay'un ko kuma a ƙara wata ƙasa fiye da wanda aka fitar wa mu kullu zalika idan ayi in akwai shari'a musulunci in za a bi musulunci ana marucewa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ali bin abi talib ce ka je ka duba duk wani kabari da ka ayi shi fiye da yadda ake kaburbura a rusa shi ali kuma sai ya kira wani mutum da ake kira abil hayyaj abil hayyaj ya arsalani aliyu قال أرسلك على ما أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبع قبرا مشرفا إلا سويت ولا تمثالا إلا هدمت زوء القيامة نيما زن أيكيك كمن إرين أبند النبي أيكيني أكي ce kada ka bar kabari wanda ya daga fiye da sauran kaburbura sai ka daidaita shi kada ka bar wani gunki sai ka shafe duka haka wannan hadisi ya zo to kenan in ya karu akan magana ibnu hazam za a bi wancan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi ibnu hazam kamar yadda nake faɗi kullum a zahiri yana tsayawa akan zahiri tunda annabi ce a rusa to duk wani abin da aka yi akan hannun nan da annabi to ana iya rusa shi so a wurinsa an gane a bi umarni na annabi ya aiki aliyu ali kuma ya aiki abil hayyaj aliyu radiyallahu anhu wa huwa zahiru qawli imam ahmad wannan kuma shine magana Imam Ahmad fa qala Abu Dawud fi masail Abu Dawud yana da masaloli da yake tambayin Imam Ahmad akan fiqhu Imam Ahmad ya bada amsa ce samitu Ahmad yaqulu la yazadu ala al-qabr min turab ghairihi ba a ƙara wata kasa a kabari fiye da wanda aka fitar illa ay yusawwa bil yusawwa bil sai dai idan kabarin ya daidaita da ƙasa ba za a iya gane in an bacci aka ba za a iya gane ba nayi misali ana haka kabari sai ka samu katon dutse a wannan wurin sai ka fidda wannan dutse kaga za a samu rami sosai kenan ko to ya ka zo aka cire daidai inda za a sa mutum yanzu wannan dutsen kasa ne ya kamata to yanzu babu wannan kasan to sai an nemo wata kasa a cika sa sa'a me makofin wannan dutsen da aka cire to nan za a iya nemo wata kasa domin a yi filin din inda aka cire wannan dutse sannan kuma ana so kabari ya ɗan yi tudu kaɗan me ya dalili da ya sa a tudu saboda da mutum ya zo ya gane nan fa gabari ne kada ya taka kada ya zauna a kai kada ya duk abubuwan da aka hana ya gabari saboda a girmama gabarin kada a wulakanta shi to idan har ya zama flat da ƙasa ana ana aka za a iya yin ruwa shi yi su fito ba za a gane ba wani zai zo ya zauna a kai wani zai taka wani zai bayan gida a kai wani zai abubuwa to kaga kabari ba a samu abin da ake so a kabari ba ne girmama shi sai ke fadi anan to sai dai in haka ne ya zai da ƙasa fala urafu ba za a gane cewa kabari ba ne to fa annahu rakhasa ka to nan ne imam muhammad sai ce to na ayi rangome a ɗebo wata ƙasa domin ya ɗan tudu daidai abin da aka san kabari da shi lakin zakara fil insafi anhu al karahata faqat sai dai a mai littafin al insaf ya ambato mana daga imam ahmad cewa makaruhi ne a ƙara wata ƙasa fiye da wanda aka cire a gabari وقال الإمام محمد في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال كان يقال ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ قال محمد وبه نأخذ wannan abu muhammad ya ruwaito daga abu hanifa shi ma abu hanifa ya ruwaito daga hammad hammad ya ruwaito daga ibrahim qala kana yuqalu ana fadi irfa'ul kabara ku daga kabari ya daga daga gasa kadan hatta yu'rafu annahu qabarun har a gane a nan kabari ne dama da abinda ake gane kabari kenan ko makofai aka tafi inda za a gane kabari ne wannan tudu sai gane nan makabarta ne kada a yi gini a wurin kada a yi kaza sai ya kiyaye su ko kuma nan kabari ne dama kada a zauna a kai to a daga shi domin a gane kabari ne falayu dau kada a taka shi qala Muhammadu muhammad ke fadi wa bihi na akhudhu akan wannan muke wala nara za ala ma kharaja minhu saboda ka ba ma gani a kara wata kasa fiye da wanda aka fitar wa nakarahu ayu jassas kuma ba ma so a wato ma kabari plaster da siminti ko da wani abu au yi tsayyana ko kuma a yi tabo mai kasan da aka fitar a jiga kasan a kwaba kasan a mai da wurin a yi kamar yadda in za a yi gini yadda ake abin nan din kabari ya zama haka ba ma so a yi haka in ji muhammad kenan au ya ja'ala indahu masjidan ko kuma a sanya masallaci a makabarta ko a yi masallaci a nan inda aka yi kabarin ba a so aw alaman ko a sa wata alama ba ma so aw yuktaba alaihi haka ba ma so a yi rubutu a kai wa ajur haka ba a yin jan ƙasa ko kuma tubali irin wannan na bulo da ake dafa na jan ƙasa din nan a cikin kabari a ce za a je a gina ciki kafin a zo a sa wannan mutumin Ayyub na bihi ay gini da shi ba a so aw ayyudkhilahu alqabar ko a ci da shi a cikin kabari duka yace ba a so wannan wala nara birashil ma'i alaihi ba'san amma ba ma gani laifi akan ayayyafa ruwa misali kasa ne wanda iska zai iya zuwa ya daga shi to a yayyafa ruwa domin ya kama juna iska zo kada ya ɗauke shi wannan ba ma ganin laifi a kai shi yasa a saudiya kaga in suka yi wannan su sai kawo kasa irin tirikota din nan zo kai sai a zuba a kan kabari to sai su danne wannan kasan wanda iska iya zo ko ruwa ba zai yaye kabari ba saboda su mafiya ba musu ruwa sai dai iska za a kuma rairayi ne duka kasar to shi yasa suke wannan duwatsu to idan babu duwatsu misali sai an yayyafa ruwa domin ƙasan ta kama juna to ba matsala akan wannan inji wannan malamin a gabari wa huwa qawlu abi hanifa wannan kuma shine maganan imam abu hanifa qultu wa yadullu alhadith bi mafhumihi ala jawazi raf'il qabri bi qadari ma yusa'idu alayhi wannan hadisi yana nuna ana iya daga gabari gurgudun abin da za a iya gane wannan gabari ne التراب ما يساعد عليه التراب الخارج منه أبن زي قارا تيمكا وكسن دعك فتر وذلك يكون نهو شبر كمن تكا كده وجهك تيني معنى الشبر فهو موافق للنفس المتقدم في المسألة وأنكم يا داشي لنفس دي قباتا مسألة تدريد بوكي وأما التجسيس فهو من الجس وهو الكلس أما ينس منتي wannan shine ake kira eclipse a zo a yi plasta a wannan gabarin wal murad at-talyu bihi qala fil qamus وجسس الإناء ملأه والبناء طلاه بالجس wannan shine abin da aka hana wala Allah na haya an tajsis min ajali annahu naw'u zinatin abin da yasa aka hana haka da yawa masu wannan suminti ga suna yi ne don ado ko sai ga kabarin an dan nan an taga nan an yi shi kaman abin nan suna yi ne don me don ado to shi yasa aka hana wannan kama qala ba'dul mutaqaddimin kamar yadda wasu malamai suka fara amma Allah alamu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana ya hana magana a kare kenan to su daga saboda ya zama ado kaman abun alfahari kenan shi yasa aka hana wa alaihi ma hukumu tatyin alqabar to idan muka ce yin siminti din saboda azo ne shi yasa aka hana to yin kwaba kasan a mai da ita tabo a yi a gine shi da tabofa me matsayin wannan bai ulama shi ne akwai maganganu guda biyu na malamai akan wannan al'awwal maganan farko al-karahatu sun ce shi ma an hana saboda yana daga cikin shi ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana aini nasa alaihi liman muhammad fi ma nakaltu hu'ani fana a nufin liman ya kawo wannan a maganin da muka yi laazu wal karahatu inda hulitta kharimi idan a utu sai male aci amma ko mu gane ci wannan muhammad idan muici kuri ha idan wakaci kari to ina nufin haramun ne inda ya yi tilagisa to nan kuma ala ya an gane abun. wal karahatu indahu lit tahrim idha utliqat ce kariha abu muhammad ko kuma abu muhammad ce wa ana akrahu kaza to yana nufin ai kaza haramun ne a wurin sa kamar yadda imam ahmad shi ma wata rana yakan amfani da kalmar makaruhi yana nufin haramu Allah wata rana alqur'ani ya amfani da kalmar makaruhi yana nufin haramu to haka shi ma wannan abu muhammad din ai muhammad kai والآخر تبي أنه لا بأس به باب ليفي أي kuma kasan a jika ta da tabo a sa a kabarin ya zama kaman an kwaba kasan kenan kaman an yi dan mai sunansa eh ya fi yawwa to a makabarin haka babu laifi a wurin su su wasu malamai suke gani abu dauda ya haikaito wannan daga imam ibn ahmad waje zama bihi fil insaf kuma haka mai insafi kawo littafi ne al-insaf wa kawo tirmidhi imam tirmidhi shi ya haikata wannan an al-imam shafi'i daga imam shafi'i <clears throat> qala an-nawawi <clears throat> imam fari a wannan wannan magana ولم يتعرض جمهور الأصحاب له شيكما mabiyan abu hanifa din dukkan su da yi wannan shafi'i da suka da yi wannan maganan ba wanda yi ta'aqqubi akan maganan mana su akan maganan imam shafi'i fa sahihu annahu la karahata fi ma fihi kama nussa alaihi ce maganar mafi inganci ba makaruhi bane idan dai yabe ne da kasa walam yarid fihi nahyu domin babu hani in ji maganan mai insaf kenan qultu maganan mai littafi din albani wala allah sawaba a tafsil ala nahwi ma yace ce daidai shine at-tafsil wato kada a bar maganan haka a dunkule cewa in za a yi yabe ne babu laifi a yaben sai in akwai dalilin da zai sa a yi yabe sai a ce nan babu laifi in babu dalili kuma sai bar kabari ala aslihi akan asalinsa shine yake faɗi a tafsir kenan in kana al maqsud min at tatyin al muhafazata ala al qabr wa baqaihi ma'rufan qadar ma samaha bihi al shar'u wa alla tansifahu ar riyah wa la tub'thirahu al amtar wa huwa jaizun bidun shakkin ke idan har wannan yaɗin da ake yi saboda a kiyaye wannan gabarin saboda kabari ya wanzu a matsayinsa na kabari marfu'an haka yadda yake kadara ma sama sama habihi shari gurgudun abin da shari'a ta yadda daga kabari walla sifahu riyahu kada iska ta zo ta yayi kasan gaba ya inda ba a ruwa kuma akwai iska wala ba'sirahu al-amtar ko kuma kada ruwa ya zo ya tafi da wannan kasar to sai ayi yaɓe don a kiyaye shi a matsayinsa na tsabari wannan babu laifi fa huwa jaizun in haka ne to ya halatta ayi biduni shakkin ba tare da shakka ba li'annahu yuhaqqiqu gayatan mashru'atan domin sai tabbatar da wata manufa a shari'a shine me duk lokacin da aka zo a gane wannan nan wurin kabari ne a kiyaye shi shine abin da shari'a take so shi yasa ta yi umarni a daga kabari fiye da kada ya zama daidai da ƙasa don da ya zama daidai da kasa kwana kaɗan ana ruwa shi a suka fito shi kenan na maza a iya ganewa ba to in ya daga wannan dagawan zai daɗe bai yi daidai da kasa ba to idan haka ake so a tabbatar da babu laifi idan an yabe an kwaɓa kasa da ruwa a yi wannan a kabarin فلعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة أنه يستحب ce wannan ita ce wata kila wasu da mabiyan hanabila suka ce an so a yi hakalin saboda kiyaye kabari don dama shine yasa ake so a daga shi to daga kabarin mustahabbi ne to duk abin da zai tabbatar da wannan mustahabbi shi ma kansa ya zama mustahabbi to sai suka ce yin wannan yabin a yadda suke so a wurin su mustahabbi ne saboda wannan yanayi wa in kana al-maqsudu az-zina amma idan manufa ado ne kawai wa nahawa hada abin da ya kama da haka min la fa'idata fihi wa abinda babu fa'ida to fala ya yajuzu li'annahu dasu nan baya halatta mana ko an bacci haka ba zai zama ya koma daidai da ƙasa ba za iya gane shi ba iska ba zai dauke ba ruwa ba zai iya ɗaukewa ba zai zama a hakarin to nan babu wani dalili da zai sa ayi yaɓe a wannan kabari sai a bacci a haka yadda aka saba yi sauran magaburgura ake wa iwa ammal kitabatu amma rubutu fa zahirul hadisi tahrimuha fi hadisi a zahirin sai na nuna haramun ne wa huwa kalamin imam muhammad shine kuma maganan imam muhammad wa sarraha ash-shafi'iyyatu wal hanabilatu bil karahati faqat shafi'iyya da hanabila sun ce ruhi ne rubutu kawai sun suka zaya a nan wa qala an-nawawi wa qala ashabuna in imamu an-nawawi ke fadi ashabuna yana nufin mabiyan mazhaban shafi'iyya domin shi ba shafi'i ne to yakan dauko maganganun malamansa na mabiyan wannan mazhaba sai ke fadi wa qala ashabuna to yake fadi a nan ma'abutan shafi'i kenan wa sawa'un maktubu alal kabari qabr fi inda ra'sihi kama jarat adatu ba'd an-nasi am fi ghairihi ce makaruhi ne abinda aka rubutan akan kabarin a allo ne aka sa akan wannan mamacin kamar yadda wasu mutane suke aikatawa an fi gairi ko a wani allo aka rubuta fa kulluhu dukkansa dukkan sa makaruhi ne li umumil hadith saboda hadisin da muka gabatar واستثنى بعض ulama كتابة اسم الميت sai wasu malamai suka yi istithna'i rubuta sunan mamaci la ala wajhi zakharafati ba don ado ba an rubuta ne don a gane nan kabari na wani ne don a dinga ziyartarsa ko kuma a sa wani daga cikin danginsa a kai a wurin wasu sai suka yi kiyasi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Uthman bin Mas'un ya rasu aka binne shi sai ya dauko dutse ya sa ta kansa yake domin in gane in binne sauran yan uwanmu a wurin to sai suka yi kiyasi to kaman shi ma rubutu ne duk abin da zai tabbatar da wancan alama ne zai wasu suka yi suka ce kiyasin rubutu kiyasin sa wata alama a wuri to idan haka ne suka ce babu laifi a nan su abin da suke nufi kenan amma ba an yi shi ba don ado ba don a gane bal litta'arrufi domin a gane kiyasa ala wada nabi sallallahu alaihi wasallam alhajar sai kiyasi akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa dutse ba dole bane ya zama wannan abin da suke faɗi daidai amma littafi zai kawo maganganun malamai akan matsala sai zo yi bayanin dalilin sahihi a ciki to akwai masu ganin haka din kamar yadda annabi ya aje dutse a kabarin Usman bin Mas'un kama kaddama mu yi hadisin a baya can a mas'ala ta 100 shafi kai ta na biyar wannan sun ce in haka ne babu laifi kiyasi akan wannan wa huwa min at-takhsisi bil qiyasi wannan shine ake yin tafsisi da kiyasi wa qad qala bihi al-jumhur mafiyan malamai sai magana akan akansa la annahu qiyasun fi muqabalati an-nass wannan ba qiyasi bane akan wato karo da nassi kama qala fi daw'in nahar kama yadda ya fada a littafi na daw'in nahar walakin ash-sha'an fi sihhati hadha al-qiyas sai dai magana akan cin wannan kiyasin ya inganta mu yi kiyasin ajiye dutse da kuma rubutu sun tafi daidai a kiyasance na malaman kiyasi abin malaman usul din zai yi mu yi kiyasin cewa annabi sallallahu sallama ya dauko dutse ya sa a gabarin Usman bin mafi'un to tun da yanzu misali mu kuma maimakon dutse sai mu kiyasin dutse bari mu sa allo sai mu rubuta zai yi kila sai in an nemi dutsen ne misali babu an nemi duk abin da za yi alama da shi babu to nan ne kila sai ya tashi ce to yanzu tun babu ga wannan amma tun da kila akwai dutse akwai wannan to kaga ba za mu yi kiyasin dutse da kuma rubutu ba shine abin da suke magana akai anan sai in kiyasin din ba daidai ba ne a nan akan shakka ai mutum malam ya ce yana kan shakka akan wani inganci wannan kiyasi wallazi arahu wallahu alamu anna alqawla bi sihhati hadha kiyasi ala itlaqihi ba'id ke fadi abinda nake gani fadin game da inganci wannan kiyasi haka kai tsaye ce abu ne wanda yake in yayi nisa sosai wasawabu taqayiduhu ce dole mu kayyade wannan kiyasi bima idza kana alhajaru la yuhaqqiqu ce sai mun samu in dutse ba zai iya samar da wannan manufan ba allati min ajaliha wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhajar wanda saboda wannan manufan shi yasa annabi ya sa dutse to dutse mun gano dutse yanzu ba zai iya tabbatar da wannan manufa ba misali idan haka haka ala wahiya at-ta'arruf alai don a gane don dutsen ba zai sa a gane kabarin ba wa zalika bi sababi kasaratil qubur masalan saboda misali akwai kaburbura da yawa wa kasaratul ahjar ga kuma duwatsu da yawa a wurin irin su al mu'arrifa wanda za sa a gane fa hina idhin yajuzu kitabatil ismi bi qadari ma tatahaqqaqu bihi al ghayatu al mafkura ce to a lokacin ya halatta a rubuta suna domin a tabbatar da wannan manufan na a gane kabarin wani ne ke a zo a binne wani nashi a nan ko kuma in za a kawo masa ziyara a gane shi ne in ji malam mai magana a nan ko amma qaulul hakim aqib hadith akwai maganar imamu al hakim baya wannan hadisi da yake fadi wa laysa al amalu alayhi ce wannan hadisin da aka an hana ayi rubutu ce ba a aiki ba aiki ba akan wannan hadisin yake ba fa inna immatal muslimina domin mafi yawan manya manyan malamai na musulunci min ash-sharqi ila al-gharbi daga yam daga gabas har zuwa yamma maktubun ala quburihim an rubuta sunayen su akan kaburburan su wa huwa amalun akhadha bihi al-khalaf an salaf ce aiki ne wanda na baya suka karbo daga magabata inji ma al-hakim yake fadi wannan shi kaga yana gani abu ne wanda ya sa mutum a zamaninsa kafin zuwansa ana yi kuma ya ga mutane suna ta yi abinsu to ce ba abun da wato kenan hadisin ba a aiki da shi a wurinsa kenan ya dauki wannan abun kaman ijima'i to tun da ijima'i ne to zakan iya aje shi a wurinsa hadisi to bari mu ji abinda malam yayi masa raddi faqad raddahu adh-dhahabi bi qawli imam zahabi ya yi raddin maganan hakim anan ce ma qulta qa'ilan duk abin da ka faɗa ba magana bane da ya kamata a rike wala na'lamu sahabiyan fa'ala dhalika ce ba mu taɓa ganin wani sahabi da ya aikata haka bai ma'ana ya rubuta sunan wani dan uwansa a gabarinsa a هو شيء وني أبني wasu بعض suka farar da shi. kaman ba'dahum da na bayan su walam yablughum annahi kuma wannan hanin kila sai mu wasu uzuri bai zo musu ba wannan shine ma'anan ga an fidda su daga laifi kenan an masu uzuri mafi yawa malamai sukan yi wannan suka ce idan babban malami ya yi wani abu sai a ɗauka wannan abin da in ya saba ma hadisi to bai ga hadisin ba ko kuma a ɗauka a wurinsa watakila wannan hadisin bai inganta ba a ɗauki a haka misali mawaya shekul islam ya rubuta littafi mun shi a nan wuri a raf'ul malami an al'immati al'alami wato ɗauke zargi daga manya-manyan malamai ya kawo su abu hanifa su maliku su imamu shafi'i su ahmad sukan faɗi fatawowi wanda suka saba ma hadisi me dalilansu sai ya koro abubuwan da suka faɗa su ce to wannan hadisi kila hadisin mutanen sham ne amma malik kuma almadani ne bai rayu a sham ba to bai san wannan hadisi ba shi yasa ba da fatawa a sabaninsa kaga ba a zarge shi ba za shi ya saba ma hadisi ba ya wani ko kuma a duba wannan hadisi hadisin a wurin Abu Hanifa shi ya rawaito hadisin akan hadisin bai inganta ta hanyar da ya biyo to kaga dole fatawa da sabanin abinda hadisi ke tun da bai da hadisi to zai duba abinda da yake gani daidai sai fada wannan littafi yana da kyau a shi shine za ka gane ba da malami yi magana kawai ba akan ko ya saba hadisi zaka fada akan saka shi kenan ya ga hadisi ya bar magana annabi a wannan shine uzuri na farko da ake musu to shine abinda imamu zahabi a nan yake faɗi cewa mutanen tabi'ai da imamu hakim mutanen da yake cewa ya same su suna aikata haka to uzurin da za a musu in suna aikata kila hadisin da yake hanin haka bai zo musu ba kuma ba abun da yake wato ba ba abu ne bane a ce malami bai son hadisi ba na annabi sallallahu alaihi wasallam domin imam malik shi kansa yace hadisai da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam ba dukan su ya sani ba akwai hadisai da yawa sai daga almajiransa da suke zuwa daga wasu wurare suke zuwa karatu a wurinsa su suke ba shi labari ai akwai hadisi akan mas'ala kaza da aka tambaye ku sai babu hadisi mu mun rayu a misira misalin shi sai ma dalibi ba muna da isnadi daga wani har an wani an wani har zuwa sahabi da jiyo annabi ya fara wanda imam malik bai da wannan hadisi zai ce to lalle kuwa wannan hadisi ne mai kai kurge shi to kaga ne abu na farko kenan to shine Imam Zahabi yake fadi to tabi'an da yawa da suka yi wannan kila mu yi musu zaton cewa wannan hadisin bai zo musu ba wannan kuma ya faru a malamin da ya rubuta muktasar da ya zo akan matsaloli kusan guda uku ya bayani a kansu ya zo wajen babin azumi sai ce wa jaza kasu mai muktasar haka yake rubuta sai faɗi kalba ɗaya wa jaza ya halatta sai lissafo abubuwa kusan guda goma ƙarƙashin wannan wajaza sai ya halatta mutum ya keɓance juma'a kawai da yin azumi ya halatta yi azumin daha ya halatta yi kaza sai koro maganganu duka daga wancan wajaza da ya faɗi haka ɗin shi wanda ya zo ya yi abin nan ɗin littafin ya yi mai ake ta haƙiƙin ya rubuta littafin na shi mai muktasar khalil shi mai jawahirin khalil kenan sai ya sa numba guda ɗaya nan sai dawo haka sai ce Allah ya ji kan malam mai wannan littafi watakila bai ga hadisin da annabi ya hana a keɓe juma'a kawai da azumi ba wanda imam buhari da muslim sun ittifaki a kansa sai ya kawo wannan hadisin sai saboda haka malam bai ga wannan hadisi ba shi yasa ce ya halatta mutu ya keɓe azumi kawai juma'ansa sai saki kuma da ya zo wajen za sau dar ya halatta muke azumin rayuwarsa gaba daya shi ma sai ce to watakila shi ma malam nan bai ga wannan hadisi ba uzurin da ya masa kenan kaga kenan ya fidda masa rabin nan bai ga hadisi ba shi yasa ya fatawa da sabani hadisi sai kawo hadisi annabi ya hana ce la sama man sama dahar don da azumin rayuwarsa gaba daya bai azumi ba ya hana abdullahi bin amr bin al-as yin azumi kullum kullum wani sahabi ya zo wurin sa yayi azumi ranar juma'a ke kai jiya a za ka yi gobe a ce baka ci abinci ba ke juma'a kai da azumi ina cikin buhari to kaga shi kuma mai muhtasa da ya halatta to sai mai dalibin sai ya zo ce masa malam Allah yi masa rahama ya gafarta masa bai ga waɗannan hadisai ba to kaga shine wannan maganar imam الذهبي da yi ma wa'annan tabi'ai da imam hakim ce ya samu haka wata kila ba su gani ba الثاني نبي حديثي نبي ديك بيان أكان هني وأن أبو بود بك أنبته عن أبي سعيد الخضري عن أبي سعيد وهو الخضري أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن حديثي دقى أبو سعيد الخضري معلما أبنا ابن ماجه شيرويت وأن حديثي سجان أبي سعيد wa huwa al-khudri shi watakila shi ma hadisi da cikin za ka gane malamai da suke kiyaye lafazin shaykhi yayi magana ba sa ƙara masa lafazi abu sa'id ashabbai wannan ne kawai abu sa'id al-khudri shi kadai sananne ne kuma abu sa'id al-khudri to wanda ya ba da labari an abi sa'id kawai ya tsaya cewa an abi sa'id al-khudri to imam marubucin littafi idan har yace an abi sa'id al-khudri to ya kara ma malaminsa abin da bai faɗa ba saboda shi malamin bai ce an abi sa'id al-khudri kuma mun san shine al-khudri din to sai ce an abi sa'id sai ya tsaya nan sai ce wa huwa al-khudri dai ya nuna mana wannan maganan ci ce ba ta malaminsa ba an gane me ke nufi anan saboda su kiyaye lafazin malam kada su kara ma wani abin da bai fada ba da yawa za ka ga hadisai malamai suna yin wannan an wani sai ce ya ne ibn wani to malamin su shi ma ya tsaya a an wani din bai ce ibn wani ko dake inda za ka ce an wani ibn wani haka din ne to amma malamin ka da baka labari bai ce an wani ibn wani ba to kana so ka bambanta shi da wani wani sai ce ya ne ɗauwa don ka nuna wannan kalman ka ne ya ne din to shine wannan wa huwa al khudhuri din kaman haka shi ma an gane ko na'am su ce naha النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر حديث النبي كان النبي هنا أي جني أكن قبر ابن ماجه يروي حديث بسند رجاله جميع رجال الصحيح إلا أن أنه منقطع وقال البوسيري في الزوائد حديثي ne wanda yake al-munqati ba bi ma'ana isnadin sa bai zama muttasil ba wa rijaluhu thiqatun illa annahu munqati'un ko إلا أنه قد القاسب بن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد شيء القاسم المخيمرة بيجي حديث بيجي باي باي رواية لك أبو سعيد قلت فقول السندي في هاشية ابن ماجة سندي يا شر ابن ماجة هاشية لم كلام كيف ونم وفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات wahamun la'adari mimman huce wannan wahami ne ban san daga ina yake ba wanda yake cewa wannan hadisi wato munqati din ورواه أبو يعلى بلفظ نهى النبي نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على ya rawaito hadisin da lafazi annabi ya yi hani a gina a yi gini a kan magabarta maimakon alal kabari can alal kabari bil eh, ifrad nan kuma bil jam'i alal quburi <coughs> aw da alaiha ko a zauna a kan gabarin aw sallah alaiha ko a fuskanci gabari a yi sallah قال الهيثمي في المجمع في مجمع الزوائد رجاله ثقة من جي هيثمي كينا ثم ala على اسناد musnadi مسند ابي يعلى جمال الناصر بن الباني كنا ce ina bincike na sai na gano wani isnadi na wannan hadisi a musnan na abi ta fa idha huwa min tariq al gashinan daga hanyar shi qasim bin mukhaymira نفسه لكن بدا لي أن لا وجه للانقضاء الذي جزم به بوسير سيدي سيدنا قالوا أنا باب أن ينكي واد بوسيري كفدي فإن مستنده قول ابن معين دومين شيما بوسير يا دوغر ne da magana ibn Ma'in ya faɗi munqadi ba wai bincike yayi ba lam nasma annahu sami'a min ahad da ibn Ma'in ke faɗi shi al-Qasim bin Muqaynira ba mu samo labari cewa ya ji daga ɗaya daga cikin sahabbai ba bi ma'ana bai haɗu da wani sahabi ba har ya rawaito hadisinsa cewa qad zakara lahu fi tazib ibnu hajar a tazibinsa ya ambata ke riwayatan an an ibnu umar ko riwayatan an ibnu umar wa abi sa'id wa abi umama wa annahu sa'ala aisha wato yana da riwayoyi daga waɗannan sahabbai ya rawaito daga ibnu amr Abdullahi bin Amr bin al-As kenan ya rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito daga Abu Umama al-Bahili ya kuma tambayi Aisha wasu tambayoyi kenan ya ji daga wasu sahabbai to kuma waɗannan ɗaya daga cikin wanda ya rawaito hadisin ne ko domin hadisin na Abu Sa'id al-Khudri ne kuma ya ji daga Abu Sa'id al-Khudri kenan babu inqita'i a hadisi a maganan Malam Nasiruddin Albani an gane na'am wa sanatu wafatihi tu'ayyidu dhalika faraji'u ce kuma shekarar rasuwan shi mukhaymiradi yana iya karfafa mana cewa ya hadu da sahabbai da yawa don shekaran da ya rasu da sahabbai da yawa wanda aka lissafo dukkan suna da rai ai misali e shekarar rasuwansa din da kuma haihuwarsa da wasu sahabbai mana sun haɗu kenan da sabbai da yawa an عن أبي الحيات حديثي نأكو daga أبي الحياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك ألا ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي الحياج الأسدي tabi'i ne yana tare da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sai Ali yake kira shi ba zan tura ka in aike ka akan abinda Annabi sallallahu alaihi ya aike ni ba daga ciki abinda annabi ya gaya mu Allah ta da'a timsalan wa fi riwayatin suratan kada ka bar wata sura ko wani sura ko hoto fi baitin a gida illa da masta fa ka shafe wannan hoton wala qabaran mushrifan illa sawaita ko kuma kabari wanda yake sama fiye da sauran kaburbura illa sawaita face ka daidaita shi da makabarta imam muslim da abu dauda da nasa'i da tirmizi da hakim da baihaqi da dayalisi da ahmad su karanto wannan hadisi dukkan su daga abul hayyaj al-asadi da yake fadin bayanin ali bin abi talib radiyallahu anhu qala ash-shawkani Imam shaukani rahimahullahu ta'ala yake faɗi fi sharhi hadha al a sharhin sa na wannan hadisi a littafin sa subulus salam wanda ya bulugul marami sharhi fihi a cikin wannan hadisin anna sunnata sunna da aka sani anna al la yurfa'u raf'an kabiran kabari ba a daga shi da yawa min ghairi farqin bayna man kana fadilan wa na gaira ghayra kuma ba a bambanta tsakanin babban mutum da wanda ba babban mutum ba a gabarta a wajen binne mutane a makabarta والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المعذور فيه محرم في ظاهر حديثي كان نونا منا daga kabari fiye da yadda shari'a ta yadda a yi haramun ne daga sarra bi dalika ashabu ahmad Mafi mafiya mutanen ahmad aka suke tafiya wa jama'atu da wasu mutane wa shafi'i da shafi'i wa malikun da imam malik ce haramun ne a daga kabari fiye da yadda aka san ana yin kabari a kai qala in ji ah, shaukani kenan ومن رفع القبور الداخل ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور كي أنا دقا سكين دقا قبرين دا أكا هنا وند زي شغا شغا كفرقو شيني القبب القباب قبة شيني مثالي نكي مسلا شزاها تكيا أن أن tura shi sama ko ya yi kamar ɗaki wani shi ka ke kira kubba jami'insa shine kuba ko kibab to na daga cikin daga kabarin ni wa'annan ibadu akwai mutanen da Allah ya jarrabe su da wa'annan duk wani babban da ya mutu ko babban malami ko wani nan bine shi sa za a gina wannan kubba kan kabarinsa sai ga kuma ana bauta alhamdulillah Allah ya kiyaye mu a kasan nan da irin wa'annan abubuwa kuma za ka je kasashen Asiya Pakistan su abin nan a Bangladesh su India da sauran kasashen larabawa da sufiya suka yi wa ko kuma shi'a za ga wannan sosai sosai ana ziyartar kabarin ana dawafi ana shiga a sallah kan wannan kubba din da yawa to mu alhamdulillah Allah bai jarrabe mu da irin wayannan bidiyoyin ba to kubba sun sun saba to kubba shine wannan kubba wal mashahid mashahid kuma ce an gina mutum a gina wani abu bayan an yi kabari a zo kuma a dinga ziyarta wannan wuri kamar yadda aka yanzu a kufa in ka je za ga an gina mubayin da ake ziyartar kabarin husaini akwai najab akwai kabarin sayyida zainab sayyida fatima sayyida ko ina a duk kasashen laraba akwai kabarin sai ga mutum ɗaya yana da kusan guda biyar duk wata ƙasar Allah zai ga kai kabarin wani a wurin to duk wannan kaburbura ana ziyartar su an mai da su mashahid to su ne suke shiga ta farko al-ma'mura wanda ake rayawa ala al-quburi wa aidan huwa min ittikhadil qubur masajid kuma wannan yana daga cikin rikon kaburbura masallatai da annabi ya hana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin rashin lafiyarsa ta karshe kalmomin da ya na ƙarshe kenan daga Aisha da Ummu Salama ce la'ana Allahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya la'anci ai yahudawa da nasara sun rike kaburburan annabawan su mai da su masallatayya kalmomin ƙarshe da annabi kalmar kanan shi kenan. kan nuna annabi yadda yake tsoratarwa kai wannan abubuwa amma kuma kaga mutane da yawa yanzu in ba kasashen da Allah ya taimake su da jagorori na addini na sunna ba duk kasan da kaje za ga an mai da wannan wuraren sun zama al'ada ba duk wani babban mutum da ya mutu sai an gina masa wannan abubuwa to sai ce ba wa qalla anan nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ila zalika annabi ya la'anci wanda ya aikata haka kama sayati kamar yadda zai zo nan gaba wa kam qad nasha'a an tashyidi abniyati wannan duka maganar Imam Shaukani ne fa Nasiruddin Albani ya nakalto mana don kadamce ko shine maganganun malamai ne ce lallai da yawa ya faru an tashyidi abniyati alquburi wajen daga gine-gine na kaburbura Wata tahsiniha da masu kulliya gina su da kyau da yawa a wannan abun ya fara da min mafasida wato banna yabki lahal islam inda addini musulunci zai kuka kan wannan inda shi addini zai zo ya fito ya yi magana to a farko abin da zai fara kuka kan wannan abubuwa wanda wasiyan karshe ta annabi kenan sallallahu alaihi wasallam da ya hana amma kuma abin da ake yi kenan ce musulunci zai kuka kan wannan منها اعتقاد اعتقاد الجاهلي الجهلة daga ciki akwai kuma wato na ɗaga kabari yadda jahilai suke ƙudurtawa laha ga wa'annan kaburbura ka atiqadil kuffar lil asnam ka yadda kafirai suke ƙudurtawa ga gumakansu wa azuma zalika hakan har yayi girma ba fa dhannu annaha qadiratun suka tunani suke zato wa'annan kaburburan za su iya jawo masu annafi amfani wa daf'i darari da kuma tun kuɗe musu cuta don akwai masu cewa in kana cikin rashin lafiya ko kana ka je kabarin wani kai addu'a za ka warke in kana za ka je kabarin wani a zariya nan akwai mara lafiya ce ya yi rashin lafiya ya yi tsanin ya zai je wannan wurin su yana da cikin su cewa in kana da rashin lafiya to ka je ka roƙi mai kabari zai warkar da kai saboda girmama wannan na ji wani babban malami a wata tasha al'anwar yana ba da fa'idoji wani da ya rashin lafiya ya je kabarin husaini ya warke wani ma haka wani ma haka kai ce zai ma ba su fa'idoji guda uku fa'ida ta farko da zai ba su kowannen su ya samu alam kunki na sayyidina Hussein ya kafa a gidansa ya dinga sa kwana ɗaya sati sati akwai fawaid duniyawiyya wal ukhrawiya kathiran jiddan na dauki magana da yake yi da naji zai kawo abin nan sai na yi recording din maganganun duka live yake yana bada waɗannan fa'idojin a sa alam na imam hussein a gidan kowa wannan fa'ida ne ya ba da ita ga kowa ya dinga ziyarta kwanaki zuwa kwanaki yana roƙonsa zai samu alhairin duniya da na lahira da mai da karkafa gunki kenan to amma da Allah an koma ana bauta ma ashkas mutane kawai to shine abin da malam waye sunansa imamu shaukani ke fadi saboda shi ya rayu a san'a lokacin da shi'a take tace a wannan gari shi yasa wasu suke ma danganta shi da shi'a shi imam shaukari amma bai da wannan akida kawai yanayin inda ya taso ne to a wajen rubutunsa a wasu wurare dole ya wasu maganganu yana so ya tsira don gwamnatin sana'a a lokacin gwamnatin shi'a ne to in kuma shi marubuci ne to in ya zo rubutu wajen su radiyallahu an in zai faɗi ali dole ya faɗi yadda shi'a suke faɗi dole ya yi ta abin abin da ake kira taqiya a wasu abubuwansa to sai su ce ai shi ma dan shi'a ne bai da alaka da shi'a shi imamu sanani Allah madaukin sarki ya masa rahama yayi ma addini hidima sosai to shi ke faɗi a nan jahilai sukan ɗauki haka fa sai suka sanya makabartan maqsadan manufa li talabi qada'il hawa'i domin neman biyan bukatu wa malja'an mafaka li najahil matalib domin su samu abin da suke bukata <coughs> wasalu minha suka roƙa daga makabartan ma yas'aluhu al-ibadu min rabbihim abinda bayi suke roƙo daga ubangijinsu bin suke yi kenan wa shaddu ilaiha rihal sai mutum ya tafi daga nan Najeriya zai je ziyarci Karbala zai ziyarci kabarin Hussein shaddu biha ar-rihal ya tafi daga nan zai je wuri kaza wa tamassahu wastaghasu suka yi ta shafan kaburburan suna neman agaji wa bil jumlati kai a takaice ma annahum lam yada'u shay'an mimma kanat al jahiliyyah taf'aluhu bil asnam illa fa'aluhu Imam Shawkani ce mutanen nan ba su bar kai ko da ɗan ƙwayan zarra abinda jahilan suke aikata ba su ma sun aikata abinda jahilai suke da gumaka su ma fashe su yi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inji Imam Shawkani wa ma hadha al munkar shani ce sare da wannan abun ki mummuna <coughs> wal kufr al fadi da kafirci abun tsoro da wannan shine kafirci wanda yafi ban tsoro don kafirci kafirci ba abun tsoro bane mun riga mun sani to amma musulmi yana da shi musulmi ne gama kuma yana daga cikin ibadan sa sai ya je mai kabari ya roƙa to nan shine kafirci da yake ban tsoro wanda kuma da shi ne abubuwan da ke faruwa ga duniyan nan suke faruwa ga musulmi irin wayannan abubuwa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya tsine ma masu aikatawa musulmi suka dauka suka rige shi da hannu biyu ta ya za a samu rabo kenan to wannan shi ke faɗi kafirci ne wanda yake alfazai mai ban tsoro la najidu duk da hakan kuma la najidu man yaqbibu lillah ba mu samu wanda ke fushi don Allah ba akan wannan wa yugharu hamiyatan lidinihi hanif kuma mu ga yana kishi saboda addinin Allah la aliman ba malami wala muta'alliman ko mai neman ilimi wala amiran ko sarki wala waziran ko minista wala malikan ko kuma mai mulki amir nan yana nufin kamar a ce gwamna wala malikan ko mai mulki faqad da ilaina min al akhbari ma la yashukku ma'ahu ce labarai da yawa sun zo mana abinda mutum ba zai taba shakka ga kan wannan labarin ba anna kathiran min haula'i alquburiyin da yawa daga wayannan mutane masu bauta makaburbura aw aktharihim ko mafi yawan su idza tawajjahat alayhi yaminun idza tawajjahat alayhi yaminun min jihati khasmihi halafa billahi fajir idan wani abu ya faru tsakanin shi da wani ce karen tsaye da Allah zai rantsuwa da Allah ko da ƙarya yake yi haka to zai na gani bai tunani cewa wani abu babba ya yi ma'ana fa idza qila lahu ba'da zalika mai da zai rinda da Allah kan ƙarya sai aka gane ai har yanzu dai ba a yadda ba shi to ihlib bi shaykhika wa mutaqadika al wali fulani ka da shaykhin ka wani in sai zo sai ce to a gaskiya ƙarya yake yi saboda kenan kaga yafi girmama shaykhin sa da ke kabari akan Allah zai iya rantsuwa da Allah akan ƙarya amma ba zai iya rantsuwa da shayinsa akan ƙarya ba in ji imam shaukani haka ya faru ya samu ana yi wanda har yanzu ana yi wa'annan abubuwa da yawa fa ya ulama ulama addin ce ya malaman addini haka ne <coughs> ce tala sama in za ce ya rantsa da shaikinsa sai ya koma baya wa talakka'a ya koma baya wa aba sai ya ƙi wa tarafa bil haqqi sai ya furta gaskiya wa hadha min abainil adilla addalati ala anna shirkahum qad balaga fawqa shirki man qala innahu ta'ala thani ithnaini aw thalithu thalatha ce wannan shirkan ta fi shirkan mutumin da yake cewa in Allah biyu Allah uku ta fi wannan wanda yake zai yi ya rantse da Allah amma in aka yi rantse da shehinsa wanda ke kabari wali sai yake wannan shirkan sa yafi wancan shine abin da imamu shaukani zai shaifai fa ya ulama addini ya malaman addini wa ya mulukal musulmina ya sarakunan musulunci ayyu rizqil islam ina musiba da tafi da musulunci ashaddu min al wanda tafi kafirci wa ayyu bala'in wani bala'i li hadha din ga wannan addini adarru alaihi yafi cutarwa gare shi min ibadati ghairillahi wajen bauta ma Allah wa ayyu musibati yusabu biha al ta'dilu hadhihi al-musiba wace wasifa ne za samu musulmi da tai daidai da wannan <coughs> وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك واجبا sai wani abu ne da ya kamata a ƙi a musu a hana in dai ba a hana irin waɗannan abubuwa ba in ji malam mai <clears throat> imamu shaukani sai kawo waƙe <clears throat> sai lagad asmata launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakta biha a ba'at walakin anta tanfaku fi ramadi ce da ka kira mai rai ne to nan mai rai da ya ji abin da kake kiransa a kai sai dai ce kana kira wanda bai da rai ce da wuta za ka hura shi abin da yake kirare da ta kama ke amma a toka kake hura wuta ta yaya za ta kama toka shi ne ke faɗi kenan wato a lokacin maganar da yake yi kaman ba ta ma da amfani mutane ana magana kaman ba da su ake ba Allah dai kamar yadda na faɗa ya ke mu daga wannan sharri babu shi sosai sosai a Najeriya in ba abubuwan da mu sani ba ma Allahu alamu dai mafi yawa ba a cika yi irin waɗannan bidiyo muka abubuwan da ke gaban kuma ya sa gaban a ce wani je magabari yana wasu abubuwa to alhamdulillah Allah ya mu qultu wal shawkani rahimahullahu ta'ala رسالة لطيفة نافعة في هذا الباب أسماها شرح الصدور في تهريم رفع القبور إمام الناصر الألباني سيقارا من دوت فائدة في إمام الشوكاني دوت للتافع كون مسألة بيعوه تاكل كوي ولا مسألة دي شكرا للتافي شره الصدور في تحريم رفع القبور وتوب warakan zukata wajen haramcin daga kabari fiye da yadda ya kamata a daga shi sai kawo duk matsalolin na imamu shaukani sai littafin an buga shi a majmu'atul minbari a muniriya su suka buga littafi sun yana nan kuma ana sai da shi insha Allah za mu tsaya magana mai tsawo ne muka dauko tunda bai yiwa yanka maganan shi yasa muka ƙara sata na imamu shaukani wanda tana haɗe da juna na'am <coughs> sai